This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da safiyar yau 21 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. shugabannin kasashen duniya na shirin ɗunguma zuwa hidikwatar majalisar ɗinkin duniya cikin 'yan kwanaki masu zuwa don tattaunawa kan wasu ƙalubalen duniya masu yawa sai dai akwai ayar tambaya kan koshin za su iya ɗaukar wani mashahurin mataki kan ko daɗe ne ma daga cikin ƙalubalen muna ganin yadda barakar yanki da siyasa ke wuce gona da iri da kuma taɓarɓarewar tashe-tashen hankula tun ma ba a ukraine da gaza da sudan da sauransu ba abinda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a taron manema labarai kenan gabanin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ɗin rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa isra'ila da labanin sun kai ma juna hare-hare ta sama a ta kan iyakar arewacin isra'ila jiya jama'a har-haren da suka kasance wasu daga cikin jerin musayar wuta mafiya tsanani tun bayan da aka fara wannan tashin hankali a gaza watanni goma sha biyu da suka gabata kafafen yada labaran isra'ila sun ce labanan ta yi barin wuta kan arewacin isra'ila da rokoki 150 da safiyar jiya jama'a ko da yake hukumomi sun ce babu rahoton raunuka saboda an ma cafko akasarin rokokin jaridar times of israel ta ce sojojin isra'ila sun gaya ma farar hula cewa su takaita zirga-zirgarsu ta wajen gida kuma su daina taruwa wuri guda jiya jima'a kafafen yada labaran labanan sun ba da rahoton aukuwar wasu sabbin har haren isra'ila na ramuwar gayya jiya jama'a shugabar bangaren zartaswar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce kungiyar na shirin baiwa ukraine bashin dala biliyan 39 don taimaka mata ta sake haɓaka tattalin arzikinta da kuma ɓangaren makamashi ganin yadda duka biyun suka samu mummunan lahani sanadiyar mamayar ƙasar da rasha ta yi van leyen ta yi wannan shelar a yayin wani taron manema labarai a birnin kiev tare da shugaban ukraine volodymyr zelensky bashin na dala biliyan 39 wani bangare ne na wani bashin dala biliyan hamsin daga dukiyar rasha da aka kama wanda manyan kasashe bakwai masu manyan masana'antu suka yanke shawara a kai a yayin wata ganawa a watan yuni Kungiyar ta EU dai ta kama kadarorin Rasha na wajen dala biliyan 235 bangaren zartaswa na kungiyar ta tarayyar Turai ya rattaba hannu kan bashin na dala biliyan 39 to amma sai an samu amincewar akasarin kasashe mambobin EU din. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a california an kafa wata sabuwar doka da za ta hana hukumomin makarantun gwamnati an karar da iyaye idan 'ya'yansu suka yanke shawarar canza jinsinsu wannan ya sa wasu makarantun kalubalantar gwamnatin jiha game da hurumi kan mutum jinsin da mutum ya zaɓa wani ɗaliban makarantar sakandare a california mai shekaru 16 mai suna bulu wanda a da shi mace ce ya gaya ma iyayensa cewa shi fa ya zama namiji shekaru biyu da suka gabata bulu wanda ya buƙaci kar a bayyana sunan mahaifinsa saboda tsaron lafiyarsa ya ce tattaunawar da iyayensa a bace da ya buƙaci ya yi ta a lokacin da ya fi dacewa gare shi yana mai cewa It took a very long time. It was like over weeks that I came out to my mother. Bulu ya ce abin ya ɗau lokaci mai tsawo sai da aka shafe wajen makonni kafin na bayyana sauyin ga mahaifiyata kuma da an hana min wannan damar kuma da wasu malamai sun tsoma bakinsu cikin tattaunawar da ta shafe ni ko jinsi na kuma suka je gida suka gaya ma iyayena ba tare da sani na ba da ban samu damar shiryawa sannu a hankali don yin wannan tattaunawar ba da abin ya zama mai wahala kuma da ya zama mai ban tsoro. Wata mahaifiyar wasu ɗalibai a California mai suna Nicole Babel mai son a bar iyaye su ci gaba da zama mafiya tasiri kan makomar 'ya'yansu ta ce sam ba shi yiwuwa fa wani daban ko wasu daban ko wani abu daban ya fi su tasiri kan 'ya'yansu. A ƙarshe, Amurka za ta sake tura sojojinta na musamman zuwa Chadi. bayan ficewa da suka yi kusan watanni biyar da suka gabata bisa bukatar kasar major general kenneth ekman wanda ya jagoranci ficewar amurka ta baya-bayan nan daga nijar bisa bukatar kwamandan rundunar sojojin amurka da ke aiki a afirka janar michael langley labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Malama hawa. Na'am, Alhaji Murtala barka da haka Barka ka dai da fatan an shigo karshen mako lafiya. To lafiya sumul. Kila masu saurare yau sai sun yi kewa Grace Alheri Abdu ko? Gaskiya za su kewa ta za a ce to yau ina murya kuma mai ɗakin. To. to to to sai dai ah, yau gaki ga gaki bisa kujerar Grace Alheri Abdu don haka masu saurare suna bin ki bashin wani babban abu to fa dariya dariya <laughs> to lalle ga ta kasa na yi kuwa duka dai ni na so in yi inda dalilin yi to amma dai ga shi dai na yi to madalla hajiya hawa in Allah ya da a cikin shirin ma tsorare sai su biyo mu za mu kawo muku yau wata muhawara za mu ce ko kuma fafatawa tsakanin wasu manya-manyan mutane ɗaya ba gobiri ɗaya kuma ba da kari manyan baƙi kenan na'am sa'an nan za kuma mu kawo muku wato tattaunawa da muka yi da wani shahararren mawaki a masana'antar fina-finan hausa ta kanewood wato adamu hassan na gudu malama hawa shin wannan makon yanzu da yake kokarin shigewa menene za a ce ya ja hankalin ke ya ja hankalin jama'a To gaskiya ni abin da ya ji hankali na za a iya cewa wani abu ne da yake ta kara kaina a shafukan sadarwar zamani shine batun wata mata wata Husaina Iliyasu da mijinta ya samu matsala da hukumar kice mata mata jami'in jami'in sojin ruwa ko yawa siman mm, abbas haruna gaskiya to gaskiya wannan lamari ne da kamar yadda ka sani ya ja hankalin dimbin mutane a cike da tausayi da damuwa wato ni abin da ne lura da shi ko na'am wato abin nan in Allah ya da ba kowa ne zai kalli wannan abin bai bai dan hawaye ba bai da hawaye ba ba gaskiya gaskiya komi taurin mutum ko dan ni da yawa na gani akwai wani eh, nakin ke dai gane ba sai na faɗi suna ba sai ka kira ba a faɗi suna cewa ya shi wallahi wai shi rabon shi da rabon shi da ya kuka wai har ya manta amma yadda ya kalli bidiyon matan nan sai da sai da sai da sai da abun nan gaskiya ko ni kukan da na yi mutala yana da yawa Allah ya sani duk da shike dai mutum yayi ne ba da kai kukan baka ma sani ba gaskiya ai to ai wani abu ne kawai zai taso maka haka sai ka ajina to kuma wannan yake nuna dai irin ah, yanzu ba a iya tantancewa cewa wake da gaskiya waye bai da gaskiya tunda da yake ga sofa dai abinda al'umma suka ji shine bangaren ita wannan mata ba ji bangaren sojoji ba amma dai koma dai menene masu shari'i na ganin gaskiya wannan abin ya nuna akwai matsala musamman a tsari na yadda ake tafiyar da al'amura musamman a gidan soja tunda ke ga wannan ba shi ne na farko ba. To a ina ga irin abin nan ne ma da ake cewa wai so mai wasa farin girki domin kaga shi wannan batun na shi Siman Abbas mm, Haruna eh. ai ya janyo batutuwa da dama na irin waɗannan al'amura da suka daɗe suna faruwa tsakanin al'umma a gidajen soja wanda abubuwan gaskiya da yawa a iya cewa kare ba zai ci ba sai dai fatan hakan ya zama silar samun daidaito da gyara a tsarin labarin baki ɗayan shi gaskiya haka ne kuma bayan wannan ma bayan kwana biyu dama matan su biyu ne kuma duka matan jami'an sojoji na ruwa kuma eh mm. ita waccan ma ki ga irin bisa ga labarin da aka bayar irin yadda abin da ya kai har ga shi batan dabo ma mijin yayi ko shi ɗayan na biyun ma gaba ɗaya ma ba a ma bata ma san inda yake ba yanzu haka bata ma san inda yake ba neman shi ma ake aji inda yake to ke ga ya kamata a ce hukumomi sun ƙara mai da hankali saboda ke ga bai yiwa a ce wanda watakila ya sadaukar da rayuwar shi da jin daɗin iyalin shi da wasu abubuwa ya zo ya bada da lokacin shi da komi ga ƙasa ke ga ina gani ya kamata a yi masa duk wani abin da zai karfa masa gwiwa kuma kasan mu Allah na tuba ai ta koshe da sojoji ko ko kuwa gaskiya da alamun ba ta koshe ba kuma kaga an dai ba a daina wannan abin da ake cewa kashin dankali din nan ba babba akan kasa kuma na kasa ya zama na an taushe shi an hana shi numfashi in dai ba an gyara ba an shigar da adalci a cikin al'amura to sai in ga za a ci gaba da samun matsaloli gaskiya to ubangiji Allah shi muna mafita kuma Allah ya ba shugabannin shugabanninmu ikon bin doka tunda dai ba abin da ba a tsara shi bisa doka wannan haka yake to malama hawa. bari mu shiga bangaren mu na sada zumunci inda bari amma mu fara da taya murna da za mu yi ga abokin aikinmu wani dan jarida ne. A to ya daidai. A eh, gaskiya a abu namu. A gaskiya a Alhaji Awal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist zai angwance. Masha Allah. Eh a taya murna ne za mu yi ga iyalan Malam Hudu Abdullahi da Malam Yunusa Suleiman bisa ga auren 'ya'yansu wato kamar da muka faɗa alhaji awwal hudu abdullahi wanda aka fi sani da journalist da kuma sadiya yunusa suleiman za a yi wannan ɗaurin auren ne a hawa yau asabar dinnan da karfe biyu na rana a masallacin juma'a na shek ɗahar usman bauchi da ke tudun wada kaduna a jihar kaduna kila ma kusa da unguwarku ne a ba mu da nisa gaskiya kuma ai kila tun da karfe biyu za a yi kila ka ma samu halarta kenan a'a to kenan ki samu halarta <laughs> sai ga hawa jirgin nan mai tafiya kamar walƙiya karka kaji a daura ka dawo nan. To muna fata Allah ya albarkaci wannan aure na farko dai Allah ya sa a yi auren lafiya a gama lafiya kuma Allah ya albarkace su kuma ya bada zuri'a ɗaya ba ha ya kawar da shaidan a tsakanin su. To amin kuma da abin nan da ake cewa mutuka raba takalmin kaza ba. Takalmin kaza wato ha mm-hmm. ashe ke lalle ke kina da iya wakiltar da gidan alwari. To gashi dai ina kokartawa. <laughs> To bari kuma mu gaida ko kuma mu mika sakon taya murna zuwa ga Abdulrahman abdulrahman bello wanda kuma shine shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin nagarta ta jihar sokoto wato reshen waɗanda suka kammala shekarar 1992 saboda mukamin da shi shugaban wato abdulrahman bello ya samu sabon mukamin da ya samu na babban safiyo general aka cewa ko sabiya general to me aka cewa da hausa malamawa <laughs> me ake cewa sabiyo general to ai Eh, ka shi yadda ka ganshi babban mai safiyo kenan ko babban mai safiyo na na na jihar Sokoto kenan to gara dai a tsaya ciki lafiya baka lafiya to shikenan to hmm. Abdurrahman to shikenan yanzu abin mukamin kan sai kai safiyo kuma ta safiyo da safiyon cikunan mutane don don ka san yanzu yunwa ake ciki don haka gaskiya eh, to masha Allah to muna fata Allah shi masa jagora kuma Allah ya sa a yi lafiya a wani lafiya to amin Allah ya rika na'am to ban san wace tsaraba kika riko masu sauraron mu ba ito tsaraba tun da fagen zumunci ake aika san an ce menene ba a rasa nono a riga muna a mm. rasa jama'a iyaye da yan uwa da abokan arziki da abokan aiki da za a gaida ba duk da shike dai wanda da aka kira wanda ba a kira ba sai a yi haƙuri tun da ka san mm. lokaci illa ba zai yadda a ce a kira kowa ba to to shi to fara da mika sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Hajiya Fatima Juma Abdulaziz uwar gandun gundumar gasa a Kaduna sai Hajiya Ma'u Abdulaziz kofar fada malumfashi a jihar Katsina sai iyalan gidan marigayi alhaji audu kanan dan musa kofar fada malumfashi da iyalan alhaji gidan labaran shi ma kofar fada malumfashi da hajiya rabitu ne na dan dime da hajiya gudu ita ma a malumfashi jihar katsina a najeriya sai hajiya maman musa sama gumi zariya jihar kaduna akwai hajiya a ajuji gidan dutse kawo kaduna sai hajiya umma waziri ibrahim abakwa kaduna akwai hajiya halima muhammad ibrahim jabi road da hajiya maryam ita ma a jabi kaduna sai madam kassan da madam naomi dukansu a radio najeriya kaduna akwai hajiya hawa ibrahim abdullahi akwai hajiya rukayi umar sanda ita ma a radio najeriya sai hajiya isha bako da mr tefa akwai barista godwin akwai alhaji adamu dalhatu dukkan su a rediyo najeriya kaduna da daukacin ma'aikatan rediyo najeriya kaduna baki ɗayansu maza da mata to masha allahu da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya bari kuma mu koma waiwayawa inda za mu fara a jihar kebbi najeriya inda za mu miƙa gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga ibrahim mai yaƙi ruggar dawa da ke ƙaramar hukumar mulkin gwandu a jihar kebbi sai dan asabe mai fata ya wuri a jihar ta kebbi da mala ango malamin makaranta ya wuri a jihar kebbi sai aminu ya'u na bayan uba a sokoto da ke jihar sokoto sai kuma wato abdulkadir sarkin hurumi a sokoto da malam endo kawazai nijar da haruna muhammad katsina da honorable alhaji shafi'u madawaki inono sai usman manika maruwa road puntuwa da fa'ilu dan Lade mahuta sai malam dan juma katsina da ɗahiru dan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da kuma abdulaziz mr kunya a sokoto wato shalkwatar jihar sokoto da kuma bilyaminu umar na kasari da dukkan wato masu sauraronmu da fatan za a yi karshen mako lafiya. ina ina dariya ai yunwa kike ji kowa ya sani yunwa ce kike ji na sani yau to ka sani dariya ma to ai ga so nake an gaji mai wannan kujeran ni ma ai yawa kamar da muka masu rarar alƙawari mm. mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a ta waka musamman a masana'antar shirya fina-finan wasu ta Kannywood wato Adamu Hassan na gudu na gudu ba shahararre ne ya shahara kwarai na'am bari mu koma gefe mu ba wakiliyarmu mu a Kano wato barka bashir a zarafin da za ta tattauna mana da wannan to a assalamu alaikum sunana adam hassan wanda aka fi sani da adamu na gudu kuma sarkin mawakan barko to a shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan wake-wake to alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan wake-wake a duba da sauraron irin wakoki irin namu na magabatanmu a mawakanmu na dauri kamar irin su dr mamman shata irin su dan maraya idan kika ɗauki wakokinsu za ki ji wakoki ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban so gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa nima in zo da nawa salon domin in wato ba da na a cikin al'umma ta hausa. To wani hanya ka bi domin ka ga cewa kai ma faka shiga an dama da kai a wannan harka ta wake-wake? To alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya ba da wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine ta yaya ma zan yi in fara kuma a ina ake yin abin kuma ta yaya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar kano ita ce cibiya ta wato kanewood a nan ne inda ne tattaki na zo na bi matakan da ake bi har zuwa ga cimma nasara ta izuwa yau To bayan ka shiga wannan harka na waka akan samu ɗan ƙalubale ta ɓangaren iyaye da kuma abokan hulɗa. Wani irin ƙalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka? Mm, to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma ɗan almajirai na samu ƙalubale ta wannan ɓangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci. so kuma gashi na zo na shigo harka kani dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an ganna a wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu ne wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau ta wasu fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting ɗinsu a ɗari bisa ɗari so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi to wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka magance wannan kalubalen na farko shine idan har iyayenka sun ce kar ka yi to wannan abin duk daɗinsa ka kura da shi idan ku sun ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa insha Allah za ka yi sai dai dubin ka ya cika hmm. kawai a kama ka amma insha Allah yau za ka samu albarka fiye da inda kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗa su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga su nan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncinmu da nasu Kunin cimma nasara wannan su ne matakan nasarar da muka bi har muka kai ga ɗaukakar da muke ciki a yanzu To wani waka ne zama waka na farko jigo da ya buɗe maka wannan harka ta waƙe-waƙe? Mm, to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta ta farko wanda ba zan iya manta da ita ba ita ce fifita mana shayi. Mm. Fifita mana shayi ita ce waka ta ta farko wadda na, fara yin ta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma akanta aka fara sani To gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a ah, ka rera mana wannan waka ta fifita mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau. Haka ne. Fifita fifita mini shayi sassai ta na ji sanyi ki sanya mini lona madara fifita mini shayi na ji sanyi. inda za mu fara a jihar kebin Najeriya inda za mu miƙa gaisuwar filin abar ya huce karamar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi sai ɗan asabe mai fata ya wuri a jihar ta Kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri a jihar Kebbi. sai aminu ya'u na bayan uba a sokoto da ke jihar sokoto sai kuma wato abdulkadir sarkin hurumi a sokoto da dukkan wato masu mako lafiya. ina ina dariya ai yunwa kike ji kowa sani yunwa ce kike ji na sani ya kuka kariya kaga ka sa na dariya ma to ai gar so nake in gaji mai wannan kujeran ni ma ai yawa kamar da muka masu rarrama alƙawari. Mm. mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a to alhamdulillah masha Allah kamar yadda kace muna da korafi daga masarautar zuru karkashin shugabancin mai martaba sarkin zuru major general muhammadu sani sami sami goma na biyu a korafinmu shi ne his excellency mataimakin gwamna mun ji shi ya furta a lokacin da ya je ta'aziyar rasuwar mai martaba sarkin gobe da Allah ya gafarta mishi. Amin. Domin mu ɗauki wannan wurin da ya tafi wajen jajantawa da ta'aziyya wuri ne mai mahimmanci inda ya kamata a nuna tausayi kamar yadda ta bayyanawa kamin ya yi tabar gazar da ya yi <laughs> ah, ya yi bayani ya eh. yi bayani mai kyau da farko eh. kowa na bakin ciki ba eh. najeriya ɗaya ba har kasashen waje ana jin daɗi ana bakin ciki da abin da ya faru hmm. kowane al'umma sun nuna damuwa hmm. hadda badakari to kaga wannan magana ba ta yi mun da daɗi ba. A'a to tsaya. lahirin mutane kasar su. To tsaya mala Abdullahi bari mu ji ai kasan komai kila na dalili. a uh, Your Excellency mi a hujja eh. na haɗin mutane sannan kuma ka hidda barakkare shin barakkare baya cikin mutane na? To eh, ma muntala da zuwa ga ba na Abdullahi <laughs> na farko dai tamin wata magana ina ba masarautar zuru gaba ɗaya da dukkanin zuru haƙuri da magana da lice hada da kare a wannan rana ran ta'aziyya yana ba su hankuri game da wannan abu da ya faru mm. ko ba gaskiya ba mm. na san maganganu a shi irin magana ta shugaba da sadda ya ta dole ya kasance abin magana ce da sauransu ko ba haka ba so ina ba su hankuri bisa ga wannan magana idan ba ta yi musu daɗi ba ina ba da hankuri a kan wannan magana sannan na biyu ta san idan ana magana aka ce bagobiri ko aka ce dakare ko ko ƙasa hausa gaba ɗaya ana maganganu hmm. za ka gaya da mu da su muna da abokanan wasa daban-daban waɗanda suka faɗi maganganu hmm. sannan kuma na nuna kusanci ne su faɗi inda ba don su da zai in ce hadda ba ne ko kuma in ce ai hadda a bazan hore ko kuma mm. in ce hadda bar ne ko in ce hadda bai lace ma A'a bahilla ce mai abubuwa suna faru na eh ya excellency a bahilla ce kan ya wuce na shi ne eh, gidan ku na eh, ai ai ne gidan ku na wannan saboda abinda annan mm. duk abinda ka faɗi za ka ga cewa al'amura ne namu na muna da mutane hadda ba da ma hajji murtala sai in ce hadda ba da. haka kaga kaga kaga koyar ba za ka mu mun zama abin nan a ƙasa hausa gaba ɗai hmm. ko a najeriya ko ɗauko kaya ne zai yaba mu gobara ko ɗauko zai yaba mu gobara <laughs> amma ba abin da zamu cewa sai mu yi hankuri mu yi ta dariya na kaji mun da sai muna amma dai wannan magana da ta faru tsakanin mu hmm. da ainihin su abdullahi ko ƙasar zuru gaba ɗaya hmm. to da allah yana cewa a yi hankuri da wannan magana kuma insha allah za a ci gaba da kiyayewa kuma mu duk abin da wani zai ce muna ya kaga muna wasa muna dariya ba mu taba wani bai taba magana wani murtala mun kai ah, gaskiya gaskiya duk wanda zai eh. muku shaida ya san kuna daukar bugu gaskiya ta wannan bangare gaskiya eh, eh. eh hakka sai hakka sai da magana program ka tafule mu ina jin ka sai ya kyale ka so ina wasan ka ne ci gaba malam abdullahi ah, abin nan dina na roƙo na ya shiga kuma isan min da wannan magana ga mai martaba bari mu ji ta baki ne to bari mu ji ta baki ne ka mu dawo gare ka your excellency mal eh. abdullahi kaji kaji magana his excellency me za ka ci eh alhamdulillah his excellency da farko a kabi nisa ya fara bayani akan da muka akan abubuwan da muka bukata daga gare shi tuntuni <laughs> Ah, shine na janye wannan magana eh. na kuma nuna rashin jin daɗin shi hmm. da wannan magana da kuma abun da ta jawo hmm. amma his excellency ka san mu a zahiri shi mun san muna wasa da zanhorawa ba gobirawa ba muna yi da nuwawa muna yi da katsinawa duk abokan wasanmu ne da karkari

mu daga bayan nan eh. ka dafa fahimta ka yadda eh. ka yi lai kuma ka yi da dama ka yi lai kuma ka jaye wani sannan ka yi afuwa da mutanen zuru da mai eh. mataba Major General Muhammadu Salisu Sami Allah ya ban zumunci, Allah ya kafa ba dariya gaba. Amin. Amin. Amin. ka raina ya ba ci banga ka buge wani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kuka tuba ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana ce shagon mafara shahararre ne ya shahara kwarai na'am bari mu koma gefe mu ba wakiliyar mu a Kano wato Barka Bashir a ah, zarafin da za ta tattauna mana da wannan To a Assalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adamu na gudu kuma sai jawo ra'ayin ka Dr. Mamman Shata irin su dan maraya rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma zo da nawa salon domin in faɗa wato a farkon wannan shirin. Na'am. Wato an yi karin battar karfe za mu ce ko? Na'am. Karin gobe ku da karkari wato wani bagobiri ya yi ka sassaɓa to abin ya tunzura gobe eh, ya tunzura dakkarawa eh, to amma ni dai wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe